jama'a da farko salamu alaikum yanzu za ku saurari labarai kai tsaye daga nan nishadi talabijin ake sauraro sahi ne na al'amuran nishadantarwa labaran yanzu za su zo mana ɗaya bayan ɗaya a yau ne muke ɗauke da rahoto jiya da daddare ne aka yi wata gagarumar iska iskar dai mun samu labarin ba ta rushe ginin talakawa da masu kuɗi ba amma har ta yi aron gama da sauro fiye da dubu goma har yanzu dai ba mu ji duriyarsu ba amma mun samu rahoto daga wajen wani ɗan ilimin kimiyya na al'amuran yau da kullum ya ji labarin suna nan a kogin chadi da farko ga kanin labaran sama jannati kuwa isra'ilawan cincin da larabawan kosai suna nan suna ci gaba da bada wuta a gada mai buredi ambaliyar ruwan da ya afku ne shekaran jiya karkashin wani teburin mai shayi kwai kirar takwanne da bambuta da indomi da liftan ne suka riga mu gidan gaskiya a ciki kuwa har da wani guntun biredi guda ɗaya wanda ya tsallake rija da baya manema labarai mun tattauna da wannan guntun biredi, ya ba mu rahoton cewar shi dai bai san abin da ya faru ba ya tsinci kansa ne a cikin ruwan zafi kawai rundunar 'yan waina ta kame waɗansu 'yan fashi da masokai zagaye da tukunya ɗan wake mun samu rahoto a cikin wannan satin ɗan wake miliyan dubu ɗari uku da hamsin ne suka rasa rayukansu a wani yunƙurin tsira su da aka yi da tsinki a cikin babbar jihar langa Laftanar Kanar Garin Rogo kuwa ya sha alwashin cewar zai shaƙi inyamurai dubu ɗari uku da hamsin ne kawai a garin Enugu. Domin ya ce waɗansu suna cin sa ne da rana zage-zage cikin watan azumi, hakan kuma ya saba ga'idar yadda ake cinsa ana sarrafa shi a kasuwannin duniya. A gefe guda kuwa mun tattauna da shugaban ƙasar Nijar ya yi wa 'yan ƙasa albishir domin ya ce su kwantar da hankalinsu zai kawo musu raƙuma masu salansa sabida keta sahara cikin gaggawa.